assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a muna cikin tafsiri na suratu ibrahim yau za mu tashi a cikin aya ta goma haka na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم الله شق فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إلى بشر تريدون تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. to ga wasu tambayoyi nan, Assalamu al'a, tambayoyin nan wato wasu tambayoyi ne tambayoyin na da yawa ne a takaici amma muna amsa wasu masu muhimmanci sosai akwai wasu shubuhohi wanda aka ainihin sanya ga ainihin ɗalibai na salafiya wanda ɗalibai suka nemi lalle ya kamata a warware musu wannan shubuha din haka za mu yi hakuri wajen ƙoƙarin warware wannan shubuha saboda shine mafi muhimmanci a cikin karatu idan an bar mutane cikin shubuha zai zamanto wato suna cikin suna cikin da'awa din amma suna shakkan wasu al'amura to ga tambayoyi nan assalamu alaikum ya shekana na saurari wani karatu sai na ji malamin ya jingina ma 'yan salafiya wasu abubuwa sai na ke so in tambaya kan waɗannan ababi. na farko shin daga gaske ne 'yan salafiya suna raba kan ahalu sunna an gane wannan ko to kaga wannan baya buƙatar ma wani ƙarin bayani duk wanda ya faɗi wannan ya san salafiya tana kira ne zuwa ga haɗin kai menene haɗin kai a zo a aje duk wani san rai a bi maganan Allah da maganan manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka aje duk wani san rai aka zo aka bi maganan Allah da maganan manzo sallallahu alaihi wasallam me ya rage yanzu sai a samu me haɗin kai ai shine ma'anan wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗaya ku rarraba ashe da dukkan mu za mu yi riko da igiyar Allah shine alkitabu was sunna da an samu mai haɗin kai to mutumin da ya zo sai ya kirkiro bid'a ya zo yana zagin sahabban annabi ko ya zo yana cewa qur'ani bai cika ba ko ya zo yana cewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matsala ko yana sukan sayar bukhari yana kawo shubha da kokolwan shi domin ya hana mutane fahimtar ainihin sunna misali gano wannan ko ko ya ce bayan annabi ya rasu akwai manzanni da yawa shin wannan mutumin shi ne ya kawo haɗin kai ko shi ya raba kenan wato basalase shi ya kawo rabuwan kai ko ɗan bidiya ɗan bidiya ko so da wannan baya buƙatar wani abun nan to na biyu da gaske ne in mutum bai je masallacin yan salafiya ba shi ba ahalu sunna bane ɗan bidiya ne to kun ji wata tambaya kuma da gaske ne in mutum bai je masallatan yan salafiya ba shi ba ahalu ba ne dan bid'a ne to kaji wata sabuwar tambaya kuma idan baka je masallatan yan salafiya ba wai kai ba ahalu ba ne kai dan bid'a ne to tambayan farko tukuna wato cewa baka je ba to me yasa baka zuwa masallatan salafiyan tambayan farko ke me yasa baka zuwa kaga kila yace ba na zuwa saboda ni ba dan salafiya bane to kai dan menene ila dan shi'a ne kai kaga dan bid'a ne kai dan alaqasu ne dan bid'a ne kai sufi ne kai dan kaza dan bid'a waye ka sanar dai ko dan ahmadiyya ne kai dan bid'a ne kai dan kaza ne kai to duk wayannan aqidu yan kaza yan kaza yan kaza yaya yan bid'a ne ko kaga kai da kanka kai ne baka zuwa to menene yasa baka zuwa an kore ka ne yawa idan har da gaske kana gudun zuwa masallatan ahlus sunnah to ya nuna kai ba ahlus sunna bane kenan domin ahlus sunna zai dinga sha'awa ya hadu da ahlus sunna yan uwansa ko saboda haka in dai kana maganar cewa kai din nan ba ka son masallatan salafiya to ya nuna kenan ba ka son mutanen kirki an gane amma babu inda aka taɓa bude baki cewa wai idan baka zo masallatan salafiya kai sallah ba kai dan bid'a ne wannan magana bai taɓa fitowa ba sai mun san irin aqidar ka sannan mu yanke ma hukunci sai mun duba aqidar ka tukuna in aqidan ka na bid'a ne a kira ka dan bid'a amma idan kai kana cikin sunna baka yi bid'a ba ya zai mu kira ka dan bid'a ai su yan salafiya suna sanya mutum ne cikin ma'auni idan ka shiga cikin wannan ma'auni shikenan in baka shiga ba sai su maka uzuri to da gaske ne salafiya shine wato a kawo ma sunan malamai a kawo ma sunan malamai ka dinga cewa yan bid'a ne wai wai sai tambaye ka ya ya me zaka ce kan malam wani sai ka ce dan biriya ne me zaka ce kan malam wani dan biriya ne to shin a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin malam bako an taba yin haka ya zama to ana kawo mana sunan malamai muna cewa yan biriya ne kaga da a ce aqidar salafiya ne wannan to da kullum kawai zamu zauna ne ai ta kawo sunan malamai muna yan biriya ne yanzu karatun da muke haka ne tun da muka fara karatu a cikin ramadan malamai nawa muka kira yan bidiya malamai eh malamai nawa muka kira yan bidiya jama'a kaga waɗannan mutane suna so su yi magana kan wata matsala ana kiranta aljar wa ta'dil an gane to sun kasa fitowa fili su fito da al'amarin shi aljar wa ta'dil mutum ne wanda ka san shi cewa wato yana zagin hadisin annabi ko mutumin da ka san shi bai ma yarda da hadisin ba sai kaga wani ɗalibi na zuwa karatu wajen sai ce akar maka lawo fatawan yaya fatawan in je karatu wajen malam wani sai ka kada ka je dan bid'a ne kai kuskure to wannan yana cikin salafiya idan malami an san malami ne mai batar da jama'a kuma yana tura jama'a cikin miyagun akidu sai kaga ɗalibi ya tambaye ka kanshi dole ne kai ma ɗalibi bayani a babi na amana na menene cewa magana koyi ilimi haramun ne ko innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun ashe duk mutumin da ya san wani ilimi sai ya boye Allah ya tsine masa to saboda haka ka san wannan malami yana da miyagun akidu kila ma boka ne ko dan bori ne amma mutane ba sani ba sai aka tambaye ka ita ce to ai idan na faɗi aibin shi na yi jiba da shi ni ban sani ba shi kai daidai ka san cewa idan kai shiru zai iya halakar da mutane da yawa sai ka ce kai baka sani ba sai ya zama to ka ki faɗan wato shi wannan abin an gane wannan ko to kaga irin wannan duk tana buƙatar a yi ƙarin bayani a kansu kun gane wannan ko ina ganin akwai wannan littafin al'adu batul mufida anil manahijil ta'awiyya to shi wannan a fadilatu sheik al'allama ahmad bin yahaya annajami daji mahullah shi ya wallafa ku shi a cikin shafi na talatin da ɗaya na littafin wato an yi tambaya akan wannan irin wannan abubuwan cewa yaya hukuncin al'adu wasu mufida wasu mufida da afuwansu ya wato shi a cikin shi a cikin al'adu mafi mufida an as'ilatul manahijul jadida din nan shafi na talatin da 31 nashi an yi tambaya an tambayi Sheikh Fauzan rahimahullah hal hunaka ba'sun fi tahzir min hadhihi al-firaq al-mukhalifa manhaji ahli sunna wal jamaa akal makalla shin akwai laifi wajen an karar da mutane daga waɗannan ƙungiyoyi wanda suka saba wa manhaji na ahlus sunna wal jama'a in ka san cewa ga wata kungiya ta saba wa manhaji na ahlus sunna wal jama'a shin ya halarta ka ankarar da mutane ka faɗa ko bai halarta ba sai ce nahnu nuhaziru min al mukhalifin umuman mu muna yin tahziri daga masu saba wa sunna a game duk wanda ya saba suna, sunna zamu ci ai hankali da shi wa naqulu nalzamu tariqa ahlus sunna wal jama'a muna cewa wato a nulzimu za mu hanya ta ahalus sunna wal jama'a wa natruku man khalafa ahalus sunna muna barin duk wanda ya saba ma ahalus sunna wal jama'a sawa'un kanat mukhalafatuhu kabira aw sagira shin daidai ne sabawan shi babba ne ko karami inji Sheikh Fauzan li'annana idza tasahalna fil mukhalafa domin lalle mu idan muka yi sakaci wajen sabawa mutum ya saba wa sunna sai muka yi sakaci muka gane shi rubba ma ta tadawwarul umur da yawa al'amarin zai ta ci gaba daga karamin biri'a sai ya fada cikin me babban bid'a Wasu ta ya yi ta ƙara girma fal mukhalafa la tajuzu abadan saba wa sunna baya halatta har abada wa yajibu luzumu tariqati ahli sunna wal jamaa dole ne a lizimci hanya ta ahli sunna wal jamaa fil kabira was sagira an gane ko to shine yake cewa anan wajen ya ambaci imamu Ahmad bin Hambal a cikin kasar a cikin talikin da aka yi aka ce ga imamu ahmad bin hanbal nan akwai wani bawan allah ana kiran shi karadisi hussein al-karadisi wato imamu ahmad an tambaye shi game da hussein al-karadisi nan take sai ce muktali ya ce dan bid'a aka ce bal hazzara minhu wa min mujalasati kai ya ma tsoratar daga gare shi da ma zama da shi ya ce a daina ma zama da shi wa kaza hazzara tahziran shadidan min mujalasatil muhasibi haka nan yayi tahziri tahziri mai tsanani daga zama da wani mutum ana kiran shi al-haris al-muhasibi wanda sai ce sai a ci kaluhu fi hashiya da sandu za a ciranto shi a cikin wata hashiya za a dauko bayanin shi wannan karabisi din ina ba ta gane wannan kaga duk wannan gaba daya Sheikh Fauzan ya nuna mana ba laifi bane idan har ya kama bid'a ta bayyana A an karar da mutane daga mai daga sharin wannan mutum ko to sannan kuma akwai littafin sheik Mukbil bin Hadi Al-Makhraj min al-Fitna shafi na 41 shi ma wato yayi wannan bayani din yana kawo misalai cewa Muhammadu bin Ali bin Muhammad Al-Hatibi Al-Ba'i Al-Andalusi sai ce sahibu kitab usulul hukum sai ce kala abu abdurrahman sai shi sai shi shek mukbil yake cewa huwa dajjalun zindiqun shek mukbil bin hadi yace tujalle kuma zindiki ne bal fi diwanin amir as-sanani kai a cikin diwanin amir as-sanani annahu akbaru ahli al-ard shi yafi kafircin mutanen kasa gaba daya sannan yayi magana kan muhammad bin umar al-waqidi qala az-zahabi fil bizan qala ahmad bin hanbal huwa kazzab ina fata gane wannan yanzu wannan giba ko imam ahmad giba yake yi muhammad bin sa'id al-kalbi qala al-hafiz al-zahabi qala al-jawzajani wa ghayruhu kazzab yaka kawo irin wayannan to bayan ya gama kawowa sai shi ma yayi nashi shek mukbillin fa ala hadha yace akan wannan fa nahnu idza qulna mu idan muka ce inna abdul abdul halim ibn mahmud shekul azhar mubtadi لأنه galib في tasawuf al-mubtada إذا idan muka ce عبد الحليم بن bin شيخ Sheikhul Azhar ne ba شيخي babban shehi na Azhar yace idan muka ce mubtadi dan bid'a ne yace li'annahu galib fi tasawuf domin yayi guluwi a wajen sufanci har ya wuce gona da iri sufanci al muktada wanda aka kirkiro yace wa kaza idza qulna haka ne muka ce inna Muhammad bin Ahmad zabara dalla bisababi annahu su'ila anil zilzal fa qala huwa amrun tabi'i haka nan idan an tambaye mu game da Muhammad bin Ahmad Zabara muka ce ya bace ce ne shi saboda an tambaye shi game da girgizan kasa bai ce daga Allah bane sai ce huwa amrun tabi'i to mutumin da ya faɗi wannan ya bace yace wa kaza idza qulna inna majduddin bin Muhammad al-Mu'ayyid shi'iyyun mubtadi kuma muka ce majduddin bin Muhammad al-Mu'ayyidi shi'a ne dan bid'a ne arzuki rafi kitabihi az-zulaf wato arzakara ya ambata cikin littafin az-zulaf al ya ambaci barna fi na littafin shi al na barna fi nazami tuhaf wa inna sari'ahu la yuzakkiruni bi qawli al duk da ya kawo dai magana sannan yake cewa wa kaza iza haka muka ce inna sa'ida bin Hauwa, dan ikwan ne sa'idu Hauwa. wani babban malamin kuwa ne yace muka ce mubtadi dan bid'a ne shi li'annahu yad'u ila tasawuf domin yana kiran mutane zuwa ga sufanci dan ikwan ne yana kira zuwa ga sufanci wa ila ta'assub lil al muslimin yana kira zuwa ga ta'assubanci ga al muslimin ashe mai kira zuwa ga ta'assubanci ga wata kungiya ya zama mai dan bid'a ya halatta a kama sunan shi shi Mukbir yace wa kaza iza qulna haka nan muka ce inna mu'allifal muraja'at wanda ya wallafa littafin al-muraja'at kazzabun li'annahu kazziba li'annahu kazzaba ago kazzabu li'annahu kazzaba ala mufti al-azhar muka ce shi makaryaci ne saboda yayi ƙarya kazzaba ala mufti al-azhar yayi ƙarya ga mufti na azhar wa kaza istadalla bi ahadith da'ifa wa mawdu'a haka nan ya kafa hujja da hadisai da ifai ko mawdu'ai sannan ya kawo wani malami yace wa kaza idza qulna haka nan muka ce inna muhammad zahidul kausari wani malamin hadisi ne in muka ce muhammad zahidul kausari mubtadi'un la yu'tamadu alayhi fi ilmin hadis ba a dogaro gare shi a cikin ilimin hadisi yayi ka ambatan sunaye to anan wajen kaga su abin da suke cewa sai ai Sheikh Rabi bin hadi ne yake yin haka to yanzu ga shi Sheikh Muqbil bin hadi ne wannan ina ba gano wannan Sheikh Muqbil bin hadi muhaddis muhaddis na ainihin Yaman shi yayi wannan gashi nan kuma ya kama sunan mutane ya ba kowanne matsayin shi yanzu abin da ya dinna ya yi daidai ko ya yi kuskure idan ya yi shiru bai faɗi kuskuren ba me zai faru ga wasu ɗalibai ɗaliban za su rudu da ainihin wayannan mutane su ɗauka cewa malaman kirki ne alhali yan bidi'a ne kun gane to kun gane tafin al-makhraj min al-fitna na ainihin Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi eh shi nan sannan kun ji maganar da Sheikh ozan ya faɗa ya goyi bayan abin da ciwa Sheikh Mukbil ya faɗa a da gaske ne salafiya shine a kawo a kawo wa sunan malamai ka dinga cewa yan bid'a ne na to yanzu a dinga kawo sunan malamai a ce yan bid'a ne shine salafiya sai dai idan har ya zama to malaman masu barna ne wato wani lokaci akan yi mai amma shi ne salafiya a ce kawai kullum aikin yan salafiya nan an ce fa shi ne salafiya ya nuna kullum aikin yan salafiya shi ne wannan amma in barna ya bayyana ya zamanto malami yana batar da jama'a ya zamanto wajibi a kama sunan shi a ankarar da jama'a sharrinsa ko to na biyar da gaske ne alamun yan salafiya da gaske ne salafiya kamar dariƙa ne sai an baka zaka zama in ba a baka ba ba za ka shiga ba kuma abin da zai ba mamaki ba yadda na ji labari wanda ya faɗi wannan har ya je jami'a ya yi karatu ya tafi jami'a ya yi karatu kuma dama ya lashe takobin in ya dawo babu abin da zai yi sai dai ya taiwa 'yan salafiya ƙarya zai ta faɗa da salafiya kuma da ya dawo sai ya fara aikin daga cikin aikin shine yanzu ya ce dukkan ku gaba ɗaya sai da kuka zo kuka karbi dariƙa kuka karbi salafiya a a wajen mu kowanne kafin ya shigo masallacin nan sai da aka ba shi salafiya haka ne ko <laughs> to haka za ka ga suna magana babu kai wato mutum yana so ya yi fada da gaskiya sai ya rasa yadda zai yi an gane sai ta kirkiro karya ya zuba da mutuncin kanshi kuma ilimin shi ya zama to ba ma fa'ida yanzu da jin wannan zaka ce anya wannan malami ne to wallahi yayi karatu ya dan fita ma waje ya fita waje ya dawo kuma yanzu yana tara ɗalibai ya gaya musu irin wannan ƙaryan kuma suna in mm, aka raba kallawa gaskiya ne to wannan shine abin da kai ce an gane wannan ko to yanzu da kun ji an ce wai kuma kanku kuna zuwa ne sai kun zo kun amsa an sa muku sharuɗa da dokoki sannan ku zama cikin yin salafiya wa iyaz billah wai da gaske ne alamun yan salafiya idan ka haɗu da su sai su tambaye ka wane ne malamin ka idan ka ambaci malamin da ba nasu ba to kai ba ahlus sunna bane to ina zuwa yanzu aka tambaye ka wane ne malamin ka sai ka ambaci shedan shi kenan sai mu kyale ka in an ce wane ne malaminka sai ka ambaci bal'amu dan ba'ura sai mu kyale ka an ce wane ne malaminka sai ka ambaci wani malamin bid'a ba malamin sunna bane idan malami ya zama ba malamin sunna bane ya zama malamin bi bid'a to kai da aka tambaye ka sai ka gaya mana malamin da an san dan bid'a ne shikenan kawai shikenan kawai sai a ce to tun da ne ka ambaci malami shikenan ka zama malamin sunna ai in dai har an tambaye ka sunan malamin ka sai ka ambaci malamin ka dan bid'a ne dama an ce abokin barawo da in dai har muka ce to kai din nan kana son malamin da gidan shi kace ina tare da malamin da gidan shi kana ka zambe har wannan bid'a an gari su wa'ina abin da suke so kawai wane ne malamin ka sai kace ce ayatullahi dabda bayi to alhamdulillah masha Allah ka zama dan uwa ko ayatullahi a ah, ayatullahi a ah, menene kashani Eh? to kun gari kun ga wannan tambayar da gaske ne alamun yan salafiya idan ka hadu da su sai su tambaye ka wane ne malamin ka shin dama haka kuke yi da kun gamu da mutum assalamu alaikum wane ne malamin ka shin dama haka ne da Allah kawai da ganin mutum ba an ce al'asalu fil musulmin me al'asalu fil musulmin. muslimin salamatul salamatul i'tiqad ko salamatul qasdi wal mutaqad wato asali wato a ka'ida ta ayin salafiya asali ga ainihin musulmi in ka ganshi ka dauke shi aqidar shi lafiya kuma ka dauke shi manufar shi manufa ne mai kyau sai sa da zarar an zo masallaci kaga mutum ya zo ce assalamu alaikum lokacin sallah yayi kana iya cewa bismillah yi mana sallah su yan salafiya ba sa fara zargin ka sai idan ya tabbata cewa lalle kai din nan makiyin Allah din ne amma a matakin farko suna ganin ka suna aiki da ayyana wala ta taqulu liman alqa kuma salama lasta mu'minan wato kada ku ce ga wanda ya jefa muku sallama ka ce kai ba mumini bane da zarar mutum ya ma sallama zaka dauke shi ahlus sunna ne dan salafiya ne sai idan ya bayyana daga baya shi da kanshi ya bayyana da wannan sai kai aiki da ayanan falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah sabara amin in ya bayyana amma asali mu yanda muke an gane in muna cikin tafiya yanzu muka ga ana yin sallah ba ruwanmu da bincike menene aqidan wani da zarar mun ga ana sallah a masallaci muka ga musulmi ne zamu doka waɗannan musulmi ne 'yan uwanmu ne ahlus sunna zamu bi sallah to ba bayan mun bi sallah sai muka ga mutum ya zo ya zo yana tausu yana zagin sahabbai ko ya zo yana cewa yana suka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zo yana cewa ainihin bayan annabi ya rasu akwai manzanni yana dai faɗin wasu mutane kaga daga yanzu mun gano wane ne shi sai mu ɗauki matakin da ya dace da shi amma kafin nan fa kafin nan za mu bi shi a matsayin namu ne mutumin kirki ne kun gane kaga wannan mutum ma da yake wannan magana bai ma san masu su zuwa yan salafiyan ba ila wasu mutane can yake magana kai ya ɗauka yan salafiya ne an gane wannan ko cewa a da gaske ne malaman salafiya suna bi'antar da junansu saboda ɗan ƙaramin saɓani a tsakaninsu shin wasu malaman salafiya suka ga suna bid'antar da junan saboda wani ɗan ƙaramin saɓani a tsakaninsu wane ne da wane za ku iya kawo misali ai kuna cikin salafiya din su wane ne kaga ya kamata mutumin ya ce to ai ga ɗan zai ɗan kawo misali saboda hankali to ba za su kawo sai su kawo magana a dungule sai su shiru su bar mutane da wahala to ni dai iya sani na ban san wani malamin salafiya da ya bid'antar da dan uwan shi saboda dan karamin abu ba in kuma akwai muna challenge din shi wannan bawan Allah ya kawo mana misalin malami guda daya kawai da ya zo ya ganka kawai an fara an fara sallah kawai baka zo da wuri ba baka zo da wuri ba ka zo da bid'a wato dan abu kadan ya faru kawai yan salafiya sai su bid'antar da mutane mu da muke cewa ma baya halatta a kafirta mutum ko a bid'antar da shi sai an yi bincike mai tsanani mu da muke cewa sai an tsayawa mutum da hujja an kusan bai da shubha duk wannan bayani ba duk gaba ɗaya an manta da wannan magana shine yanzu mutum zai zo ya buɗe baki cewa wai yan salafiya kawai ɗan laifi kaɗan kai sai su ce ma bidiya to mu kafin mu kira mutum ɗan bidiya akwai dokoki da ka'idoji da bincike wanda sai an yi su an gane wannan ko ba haka nan kawai ake buɗe baki a cewa da ɗan biriya ba ne in kana so ka je ka binciki littafan salafiya za ga wannan karin bayanin ila dai wannan irin aqidan ku ne ila irin aqidan ku ne kake kokari ka jingina ma wasu mutane misali an gane wannan ko sannan kuma daga ce ne malaman salafiya idan sun ce wani dan bid'a ne to dole ne mabiyansu su tafi akan haka in ko ba haka ba su ma sun zama yan bid'a wai da zarar malamin yana fushi da wani yace dan bid'a ne shi kai kuma sai ka ce ba haka bane to sai ce ayya tun da ka ce ba haka kai ma ka zama ɗan bidiya shin haka ne wannan magana ko ƙazafi ne ya masu ƙazafi shin idan malamin salafiya ya zo cewa ce wani ɗan bidiya ne zai kawo hujja ko kuma kawai zai ce ni kawai ka yarda ɗan bidiya ne kawai yana zare ma ido kenan yana bid'antarwa ne kawai da zare ido ko kuma zai maka bayani wane yana zagin sahabbai wane ya ce alkur'ani bai cika ba wane ya ce sahabba annabi sun yi ridda dan bid'a ne to anan in ya faɗa shin ya faɗa da hujja ne ko ya faɗa da ka to sun sun dauka kamar salafiya kamar irin sauran mutane ne wanda kawai suke gina mabiyansu akan san rai to duk abin da ɗan salafiya zai sai ya kawo hujja daga cikin qur'ani da hadisi da kuma fahimta magabata an gane ko to a daga sare daga sare shekarabi ne ya asasa bid'antar da mutane to ina ganin wannan sai a bashi sai gobe ko eh daga gaske ne shekara bi shi ya assasa an da mutane ba akan ka'ida ba kaga anan sai mu ga menene ra'ayin malaman sunna kan shekara bi eh za mu kawo ga abinda Fozan ya faɗa kan Rabi abinda Albani ya faɗa abinda Bin Baz ya faɗa sai mu ga da ra'ayinka da nasu duk dai ne su ne dai malaman sunna din me suka faɗa kan shekara bi in sun faɗi shari'a kansa ba ruwan mu da shi in ko sun faɗi alkhairi akan sa to muna tare da shi zamu shi Allah shi kai to bismillahir rahmanir rahim shi gaba da tafsiri daga inda muka tsaya to qala rusuluhum asillahi shakkun fadiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basharun misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa atuna bi sultanin mubin nan ana bamu labarin wato Shan inda Allah yake cewa alam ya ati kum naba'ul ladzina min qablikum shin labarin wayannan da suka zo gabaninku bai zo muku ba sune mutanen Nuhu da Adawa da Samudawa da wayanda suke bayan su wanda babu wanda ya san iya yawan sai Allah manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu sai suka sanya hannayensu a bakin su ko suka sanya hannuwansu a bakin su wanda jiya mun dan yi bayanin kaɗan daga cikin ma'anan wannan abu suka ce inna kafarna bima usiltum bi lalle mun kafirce ma abin da aka aiko ku da shi wa inna shakkin fi shakkin da una na ji murid lalle mu muna cikin shakka kuma muribi muna cikin kokonto da tad'una na ilayhi daga abin da kuke kiran mu zuwa gare shi ko kaga mabiya manzanni kafirai su suka faɗi wannan suka ce wa manzannin wato muna cikin shakka akan abin da kuke kiran mu zuwa gare shi ba mu yarda ba to kala rusuluhum sai manzanni suka ce musu lahi shakkun shin game da Allah dama akwai shakka kun ce kuna shakka shin dama akwai shakka game da Allah wanda Allah nan shine fadirin samawatul ard shine mahalicin samai da kasai akwai shakka game da samuwan Allah ai kowane mutum ya san akwai Allah an gane ko sai dai mutum yayi inkari da baki amma a cikin zuciyarsa ya gamsu lalle akwai mahalicci ya gafira da ku. Allah yana kiran ku don ya gafarta muku min zunubi kuma daga zunubanku wa kum ila ajali musamman? kuma ya jinkirta muku zuwa ga wani ajali wanda aka ambata akwai ajali wanda Allah ya ambata wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi layi kitaban ta'ajjala wata rai ba zai yi wata rai ta mutu ba sai da izinin Allah kuma wato littafi ne wanda an sanya mai ajali wanda babu yadda za a yi a iya canza shi an gane yi saka da mutum zai rayu ko shekara nawa aina ma takunu kumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada an ce mal mar'u illa Ibn sara walau ittaqa ufuka samai bi sullamin lam yakhlut aka ce malmar mar'u illa Ibn sara shi dan adam ba wani bane face dan kasa shi walau ittaqa ufuka samai da zai hau sararin samaniya bi sullamin da tsani lam yakhlut bai zai ba ya hau sararin samaniya da tsani don ya ce ya koyi to sha Allah sai an bugo shi ƙasa an gane wannan ko to daga mutane da dama ina mutanen ina mutanen annabi nuhu ina mutanen annabi ibrahim ina mutanen annabi isa ina mutanen annabi musa ina manya manyan kafirin da suka yi fada da musulunci ina suke suna nan yanzu daraju kama darajal qulub wa galahum ma galahum wal mar'u ghayru muqallab sai riga sun wuce kamar yadda sauran noni suka wuce kuma abin da ya hallaka da su shi ya halakar da su dama can mutum ba mai damuwa bane dama kowane mutum insha Allah in ya zo zai bar duniya saboda haka Allah yana kiran ku domin ya gafarta muku ku kuma ya jinkirta muku zuwa ga wani ajali wanda aka ambata qalu da ce in antum illa basharun misluna kace wallahi ba za mu saurare ka ba eh law sha'a rabbuna la anzala malaikatan da ubangijinmu ya san yana da yana so mu yi imani da sai ya aiko da mala'iku ya za a yi Allah ya aiko mutum irin mu yana da idanuwa irin namu yana da baki irin namu yana da kunne irin namu yana da kai irin namu a turo mutum irin mu gaskiya ba za mu bi shi ba in antum illa basharun misluna wato ku ba wasu bane ku manzanni face mutane irin mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una kuna so ne ku kange mu daga barin abin da ubanninmu suke bautawa saboda fa'a fa'atuna bi sultanin mubin ku zo mana da ainihin hujjoji a bayyane ku zo da hujjoji karara kuma wallahi ko da fa an kawo hujjojin ba sa amsa an gane wannan ayi kaji abin da suka faɗa in antum illa basharun misluna sun ce da Allah zai turo mala'iku da sun yi imani Kuma mana annas an yi uminu in a ahumul huda illa an a sallahu basharar rasula babu abin da ya hana mutane su yi imani wai lokacin da shari'a ya zo musu face cewa suke yi wai shin Allah zai aiko mutum ya zama manzo su matsalar suke nan, Allah zai aiko mutum ya zama manzo shi yasa a wata aya Allah yake cewa a kana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin lazina amanu anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha bi la sahirun mubin akala lin nasi shin ya kasance abun mamaki ne ga mutane an auhayna ila rajulin minhum a ce wai mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu? su shine abun mamaki shi mutumin yazo yana musu gargadi yana musu wa'azi cewa an anzirin nas yace musu ku yi gargadi ga mutane wa bashirin lazina amanu kuma ku yi albishir ga wanda suka yi imani anna lahum qadama sidqin inda rabbihim cewa lallai suna da wato gabatuwa na gaskiya a wajen ubangijin an suna da wani matsayi na gaskiya a wajen ubangiji shine aljanna qala kafiru kafirun sai kafirai su ce inna hadha la Sahiru mubin lalle wannan mutumin da yake ba mala'ika bane da yazo yana kiran mu zuwa ga ainihin a zo abu Allah mai sihiri ne wanda yake a bayyane ƙarya yake yi an fahimci wannan to za ga haka za ga suna kai sai mali hazar rasul ya kula amu wa shi fil aswaq me ya mu wannan manzo yana cin abinci yana tafiya kasuwa ai mu muna so a turo manzo wanda baya cin abinci bai zuwa kasuwa ah? muna so a turo mala'ika ne kawai sai Allah ya ba su amsa cewa to ai manzannin da aka turo tuntuni da mu haka suke wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'am wa yamsuna wa yamsuna fil aswaq ba mu taba aiko manzanni gabanin ka ba tuntuni face suna cin abinci kuma suna tafiya kasuwanni in dai kuna wannan magana ne ba a taba aiko wani manzo ba face mutum in an turo mala'iku kun san abin da zai faru in mun turo mala'iku mai zai faru laƙudi al'amur sun malami sun malamin wato za a ƙarar da al'amari za a hallakar da su sa'an nan ba za a jira su ba kullu kana fil ardi malaika yamshuna mutma'in mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula kace musu da a ce a doron kasa akwai mala'iku masu tafiya cikin nutsuwa a cikin sifar na mala'ika lanazzalna alaikum lanazzalna alaikum minas sama'i malakar rasula da mun saukar muku daga sama da mun saukar muku da mala'ika ya zama amma a cikin sunnan Allah baya yiwuwa haka an gane ko saboda haka sai suka ce wa manzan in antum illa basharun misluna an gane mu gaskiya mun rena ku abin da ya sa muka rena ku wato ku halitta ne irinmu muna so Allah zai turo ya turo dodo ko ya turo aljani ko ya turo mala'ika ya zama to ba halitta bane irinmu kuma ɗan adam bai wuyan gane hali kuma da za a turo dodo ta ya Allah zai turo da jinsi wanda ba irin namu ba eh yana ba mu tsoro ai wannan tunda Allah ya turo mala'ika Allah yana so ne mu yi imani dole an turo mutane masu fuka-fukai ja'ilul mala'ikati rusuna uli ajri hajjin masna wa sulasa wa ruba yanzu da kalbi ma yasha an turo mutane masu fuka-fukai wasu ma na da fuka-fukai dari wasu fiye da haka a ce kuma za a turo su mana wa'azi ai ba halitta bane irin mu ai da Allah ya tausaya mana turo irin mu za ku fi ganewa an gane wannan ko shi dan adam mutum ne mai jayayya saboda haka suka ce kawai kana so ne ka kange mu daga abin da iyayenmu ke bauta ba kaga wannan kenan suna magana akan cewa su suna nan akan makauniyar biyayya mu muna nan akan abin da iyaye da kakanni suke bauta ma babu wanda zai canza mana tunanin mu ashe maganar makauniyar biyayya an dade ana yi annabawa sun sha wuya babu wani al'amari wanda ya ba annabawa wahala a cikin kowane zamani kamar wato makauniyar biyayya an gani sai a rike wani mutum a ce za a yi mai riko duk kuskuren shi da daidai shi ma daidai ne daidai shi daidai ne kuskuren shi ma daidai ne to wannan shine matsalar da ake fuskanta a kowane zamani babu abin da ke ba ahlus sunna wahala a kowane zamani kamar irin wayannan mutane mutanen da zaka ce musu Allah ya ce annabi ya ce su ce su fa suna nan kan fahimtar iyayensu da kakanni ko muna nan kan fahimtar malam wani babu wanda zai cire mu kan fahimta mu in ba shi babu wani malami zai shi to kaga irin wannan sunna ce tun fil azal na ainihin kafirai an gane na ainihin kira zuwa ga addinin iyaye da kakanni na'am suka ce fa atuna bi sultani mubin ku zo mana da ainihin hujjoji bayyanannu sai suka ce mai manzannin qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قالت لهم رسلهم sai manzannin suka ce musu in na hannu illa bashar mislukum tabbas ba ƙarya ba ne mu ne mutane ne misalin maganar da kuka faɗa kan mu gaskiya ne amma dai ku sani walakin nan laha ya mullu alamai ya sha'u min ibadi sai dai Allah yana yin baiwa ga wanda ya so daga cikin bayansa in an ce wani mutum ne nima mutum ne amma ai wani mutumin ya fi wani ko yanzu kai mutum ne shugaban kasa mutum ne amma a babin daraja ba ha hmm? ba ɗaya bane misali tabbas mutum mutum ne amma wani mutumin ya fi wani shine abinda annabi ya gaya musu cewa in na hannu illa bashar mislu tabbas ku faɗi gaskiya wallahi mu mutane ne misalu walakin Allah ya munnu alamai ya sha bi ibadi bi ibadi amma da ku sani Allah yana baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa to mu Allah ya mana baiwa ya daga mu akan ku Allah ya maida da mu manzanni mu mutane ne amma muna da wani daraja wanda muka muku bintin kaushi ne manzanci qul inna ma ana basharu mislukum yuha ilayya ma ilahukum ilahun wahid shi ma aka ce aka aka ce annabi ya gaya wa duniya gaba daya ka ce musu ya rasulullah ma ana basharu mislukum kawai ni mutum ne misalin ku a wajen halitta amma a wajen daraja ba. walakin na la'a ya mullu alama ya sha'ubin ibadi yuha ilayya ana yi min wahayi wannan wahayin da ake min ya sa na muku wani irin fintin kau wanda za ku taba kamo ni ba an gano wannan ko Shi ne maganar da aka tambayi wani wani sufi wa mai alburda rashin zai ce game da manzo sallallahu alaihi wa sallam ce, fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu kulli, llahi Ya yace makura game da masaniya game da annabi annabi mutum ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma shine biyayyun mutane gaba daya kaga wasu daga cikin sufaye suna ganin annabi ba ba mutum bane in ka ce annabi mutum ne to kare na annabi to me suke so ka ce ma annabi eh to shi mai alburda sai ya yi adalci ya ce gaskiya ni iya abin da na sani game da annabi mutum ne amma kuma shi ne fiyayyen halitta ga baki ɗaya to wannan ne abin da ya kamata duk wani ahlus suna ya ɗauka. cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam mutum ne amma fiyayyen halitta a daina cewa kawai annabi mutum ne a yi an ce wai wani na cewa wai annabi mutum ne kaman kaman kowa in ka ce annabi mutum ne kaman kowa sai kai shiru to Allah shi kiyaye kenan kana nufin shi ba manzo bane kenan kana nufin da darajar ka da nashi duk ɗaya ne saka idan mutum ya faɗi wannan akwai suhul adam mutum yana iya faɗawa ma cikin kafirci in za ka yi magana ka ce annabin mutum ne amma kuma shine fiyayyun halitta an gane ba a taɓa halitta ba kuma ba za a taba halitta irin shi ba ko ala kulli fannin fa lahu fannahu bi an farada dinal qawima wa wasannahu faqad sasa insal khalqi durran wa jinnahu a in nazaran fil khalqi ta'alam bi annahu ka ahmada lam yunsha wa huwa akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah ya ya fallanta mai addini mai kake kuma ya sunnanta mai hakika ya shugabanci wato aljanu na mutane aljanu na halitta da kuma ainihin halitta na mutane da ya shugabance su ke ka sake nazari ga halitta za ka san bi annahu lam yun shaka ahmad ba a taba halittar kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wala huwa yunsha kuma har abada ba za a taba halitta irin shi ba an gane kaga wannan malami maganan da ya faɗa magana ne na gaskiya wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan gwalagwalai saboda tsadan shi da kuma muhimmancin sa an gane wannan ko so da kan manzanni sun gaya musu cewa tabbas in na hannu illa bashar mislukum walakin Allah ya munnu ala ya yasha'u min ibadi tabbas mu ba wasu bane face mutane misalin ku sai dai Allah yana yin baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa ma kana lana an na atiya kun bi sultani illa bi iznillah ba kun ce sai mun kawo mu'jiza ba kun ce ba za ku zo ba za ku yi imani da mu ba kun ce fa atuna bi sultani mubin ko to wa ma kana lana an na atiya kun bi sultan wato bai kasance a gare mu ba mu zo muku da wani hujja bayyananne ko mu zo muku da mu'jiza sai da izinin Allah idan Allah ya ce mu zo da shi za mu zo da shi wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kawai muminai za su dogara faka nan manzo baya faɗin wani abu na san ran shi duk wani abin da kaga manzanni sun yi sai sun jira Allah ya ba su umarni an gane wannan ko to amma dan adam ba dan adam wanda ba manzo ba duk ilimin shi duk matsayinsa ana iya samun shi da kurakurai da yawa ana iya samun shi da san rai ana iya samun shi da abubuwa da dama wanda suke wajabtar da in yayi magana sai an bincika shi dan adam duk yadda yake duk matsayin dan adam insha Allah bahaushe ya ce mutum tara yake bai cika bai ba goma wa kulika insan an halicci mutum mai rauni amma abin da ya sa manzanni suka fi sauran mutane su manzanni wato kasancewarsu mutane sai Allah ya ba su wani irin matsayi na wahayi kuma kuma idan Allah zai sauka musu da wahayi Allah ta'ala yana sanya mala'iku su kewaye su har sai sun kisar da wannan sako sun yi bayanin wannan sako zuwa ga al'umma fa idza qara'ana hu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana to amma dan adam fa ko da sahabi ne shi wato zai iya yin magana a cikin maganar shi akwai daidai akwai kuskure an gane wannan ko wato ko sahabi ne ko tabi'i ne duk matsayin shi a duniyar nan wannan ayin da aka ce wa kulikal insanu da ifa ta shafe shi an halicci dan adam mai rauni ne tunda ko mai rauni ne za a iya samun kurakurai da yawa tare da shi to idan dan adam ya kawo wata magana sai maganan ya saba wa maganan manzanni wanda za mu dauka tunda su na manzanni babu kuskure a ciki in Allah ya zo ya aiko da wahayi zai sa mala'iku su yi gadin wannan manzo an gane to har sai wannan manzo ya isar da wannan sako din alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu Ya yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi gini, manzo in Allah zai bashi wahayi sai Allah ya sanya rasa da masu tsaro security min bayni yadayhi wa min khalfihi li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim domin ya tabbatar da lalle sun isar da sabon ubangijinsu wa ahada bima ladayhim wa ahsa kulli shay'in adada so da haka sai su manzanni ba su da matsala amma shi akwai wani malami wanda in zai bada fatawa sai Allah ya sanya mai mala'iku Eh? a ce to ai idan imam malik ko imam shafi ko abu hanifa zai yi fatawa sai Allah ya sanya mala'iku sai ya gama fatawa sannan su tafi dan kai kuskure a su ma kansu sun gaya mana cewa idan suka faɗi magana mu ringa sanya magana su cikin mizani na ilimi idan ya dace da kitabu wa sunna mu riki in ya saba mu kitabu sunna wa sunna mu aji kun gane wannan ko ashe sun nuna mana me su mutane ne sun nuna mana me kuma tara suke ba su cika goma ba za su iya yin kuskure amma wasu mutane sai su rike su kaga har suna karyata maganganun manzan Allah saboda maganar su wa iyaz billah na mu malana wa malana alla natawakkal ala Allah wa qad hadana subulana ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون da wannan duk mutumin da yace zai fuskanci da'awa ta musulunci zai rika hakuri an gane akwai mutanen da sun fi ka gata a wajen Allah sun fi ka daraja a wajen Allah amma an cutar da su an gane wannan ko saboda haka in har zaka fuskanci wannan abu kana so ka yi da'awa na musulunci kada a cutar da kai to kada ma ka yi saboda ka zo ne fa kana so ka wakilci manzanni hm? an ce malamai magadawa annabawa to tun malamai magada annabawa ne to annabawan nan ga irin yadda suka yi da'awa sun sha wahala fa sabaru alama kuzibu wa uzu hatta atahum rasuluna eh? sun yi hakuri akan abin da aka karyata su kuma an cutar da su har ya zama to nasarar mu ya zo musu am hasibtum an tadkhulul jannata Wala ma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum shin kuna tsammani za ku shiga aljanna alhali misalin wa'annan da suka zo gabaninku na annabawa da sauransu bai zo muku ba dole sai ya zo sai Allah ya ce masarhumul ba'sa tsanani ya shafe su wadda da kuma cutarwa wa zulzulu an girgiza su hatta ya kula rasul wannan zina amalu ma abu. har ya to manzo mai da'awa da wa'anda suka yi imani ga bala'i yayi bala'i sai suna cewa mata rasulullah ya Allah bala'i yayi bala'i wai nasara sai ba ko kai zai zo ne Allah ka ce za ka taimake mu amma mun ji shiru Allah bala'i ya yi bala'i ya Allah an gane wannan ko to daga baya sai Allah ta'ala ya ce ala inna nasarar lahi kare, ku saurara lalle nasarar Allah ya kusan zuwa ku kwanta da hankalin kila ban an ce qarib kila shekara 50 nan gaba ko shekara 200 to a cikin mu wane ne a cikin mu zai iya irin wannan hakuri yace ya Allah sai na kusan mutuwa din <laughs> saboda haka Allah ta'ala ya ce karib karib din Allah ba irin naka bane saboda haka manzannin bayan ainihin wayannan kafiran sun ci musu mutunci sun wulakanta su sai manzannin suke cewa wa malana Allah na tawakkal Allah me zai me yasa ba za mu dogara ga Allah ba eh me zai sanya ba mu dogara ga Allah ba wa qad hadana subulana alhali Allah ya riga ya shirye da mu zuwa ga hanyoyin mu dama Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin ko me zai hana mu mu dogara ga Allah alhali Allah ya shiryar da mu zuwa ga hanyoyin mu Allah ya nuna mana hanyoyin alkhairi kala kala ya nuna mana ku boje kaza alkhairi ne ku aikata kaza alkhairi ne ku yi kaza alkhairi ne Allah ya nuna mana saboda haka idan an cutar da mu akan hanyar fa in muna kan wannan hanya aka yi mana kazabi in muna kan wannan hanya aka zage mu in muna kan wannan hanya aka kulle mu in muna kan wannan hanya an kashe wasu daga cikin mu eh? to yanzu sai a fasa ya za a yi shi ne sai manzo yi cewa wala nazbiranna alama azaitumuna wallahi da sandu za mu yi hakuri akan cutar wanda kuka yi mana ba dai kuna cutar da mu ba tunda mun san cewa idan kun cutar da mu za mu samu lada a wajen Allah idan mu mutu mun yi shahada to wallahi za mu yi hakuri akan wannan cutar wanda kuke mana wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun ga Allah ne masu tawakkali ke tawakkali akan shi Luqmanul Hakim alaihi salam yana yin wasiya ga dan shi ko wa in qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lokacin da luqman yake wa'azi ga dan shi lokacin da luqman ya faɗa yana wa'azi ga dan shi yana cewa ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne wanda yake mai girma an gani to a cikin nasiha da yake madan shi yana cewa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar wasbir ala ma yana cewa ya kai dana ka tsayi da sallah aqimi salata ka tsayi da sallah kai umuni da kyakkyawan aiki kuma kai hani ga munkari to idan ka ce za ka tsaye da sallah ka yi hani ga mummunan aiki kuma ka yi hani ga mummunan aiki sannan ka yi umarni da kyawun aiki za a cutar da kai za a zage ka za a yi ma kazafi za a yi kaza za a yi kaza ya za a yi ce wasbir alama a sabar ka yi hakuri ga duk abin da zai same ka inna zalika min azumin umur lalle wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura kaga shi kenan wannan sunna ne na manzanni to tunda ya zama sunnan manzanni sai ya zama to sunnan malamai idan malami zai zai karanta da addini to yayi shirin fuskantar abin da manzanni suka fuskanta na cutarwa da abin ya kama da wannan yana daga cikin wannan misali yanzu ku duba babban malamin nan a Sheikh Abubakar Mamud Gumi ku duba irin kokarin da yayi wajen tajdidi da karantar da mutane tauhidi wanda a da kowane mutum za ga mutane da yawa ba su ɗauki bokanci a matsayin wani abu ba sai da malam yanzu yana karantar da mutane wa abubuwa ba su ɗauki ainihin miyagun malamai a matsayin wani abu ba ko da kuma zanace zanace za ga mutum bai ɗauki zana wani abu ba amma ta hanyar bayyana wannan bawan Allah ya tsaya ya karanta da mutane tauhidi ya karanta da mutane tarbiyya har ya to mutane sun fahimci addini yadda ya kamata an gane wanda hatta makiyansa sun su akwai masu cewa makarantar mata zina ake to yanzu sun bude makarantar mata akwai masu cewa sai wannan hijabin ana zuwa ana hijabi ne na munafinci kaza kaza in an ga hijabi a jefe ta duk mun ga wannan lokacin kama yanzu daga a nan garin Kaduna sai mutum ya kasa gane bambanci tsakanin ahlus sunna da yan bid'a ahlus sunna ta sa hijabi da niqabi ita ma yan bid'a ta sa wannan karantarwa ma karantarwa shi gaba abu malu gumi to yanzu shi ne wani wasu za su buɗe baki yanzu wani ya ce ainihin wai a Najeriya gaba ɗaya babu wani kansa kuma mara babu gumi shin wannan shi ne kansa Eh? wai wai gaba ɗaya Najeriya ba taɓa samun wani kansa ba kamar da babu hmm? mutumin da kai kanka ya karantar da kai wallahi tallahi su makiyansa su kansa sun yi karatu wajen malam an gane Kamar yanzu wai shi ne ake buɗe baki kansa ne har ma wani ya ce kafiri ne shi ma wanda ya buɗe baki saboda rashin kunya wai ya kafir wai malama gumi kafirta wai yana yi ne saboda wai wai wasu ma an zaki su. to tun da an zaɓi shehunan ka kai sai kai ma wani kasafi wanda a cikin zuciyar ka san abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne ko irin wa'annan mutane akwai mutane irin wa'annan wanda mutum bayan ya gama amfanuwa da kai sannan kuma daga baya ya zo yana zage-zage yana faɗin wannan kaga wannan shine abin da ake faɗa a nan in dai mutum zai yi abu yayi dan Allah kawai ko kaga dai malam kowa ya tabbatar wallahi da yan bid'a da ahlus sunna wallahi da sun karu da shi duk wasu islamiyya da kake gani na yan bid'a wallahi tallahi sun koyi sun koyi yanayin karantarwan da kuma yanayin ma sa kaya da gele ake sawa sai ga yarinya budurwa ta sa gani ko kuma kaga kaga cinya a waje an tafi an tafi karatu karatun allo amma yanzu ta hanyar wannan malamin an an san an ana sa hijabi ta hanyar wannan malamin yanzu bokaye ma a boye ake bokan ma yanzu ko matsafa suna yin tsafi ne mu yanzu a tudun wada yanzu gidajen bokaye sun rubuta gidajen karuwai sun rabu gidajen giya sun rabu ta hanyar wannan da'awa ne amma wallahi su wa'ancan din in ta su ne suna ma ƙara taimakon ma bokaye ne su suna ƙara taimakon bokaye suna ƙara taimakon kakurai in ta su ne ba za ka taɓa jin sun yi wa'azi akan bokanci ba shin kun taɓa jin irin wayannan malamai suna maganar tsafi ko bori ba shi da kyau bil hasali irin wayannan sukan ba barayi ma asiri kaga malamin bid'a ya ba barawo asiri saboda barawo yanzu ya ci gaba da sata sai a ce ai malam wani rikakken malami ne yana da wani malami ne ya bashi taimako wai wannan shine taimako za ga mace mace tana zama kanta karuwa ce amma billahi lan ta je wajen wayannan malamai a wanke qur'ani da wasu abubuwa a hada da wasu dabaru a baka dandarin da samun kasuwa inda ba don wa'azin sunna ba wallahi tallahi da kasar nan Allah kaɗai san halin zamu shiga ina ba gane to kaga ashe da wannan sai mutum ya fahimci da a wanda malamin kuma yayi wallahi sallahi in dai mutum zai yi adalci ya san shi ma kanshi ya karu duk yayin da zai masa Allah shi yayi eh na'am eh ci gaba wannan وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا sai kafirin suka ce nan ana tattaunawa ne ba ana muhawara idan manzanni sun faɗa kafirin masu faɗa sai kafara suka ce ga manzanninsu la kuri, janna kumin ardina tunda dai mun gaya muku ku daina zagin iyayenmu da kakanninmu ku daina sukan gumakanmu ku daina bata mana addininmu to wallahi in ba ku daina ba la kuri janna kumin ardina wallahi da sannu za mu fitar da ku daga ƙasarmu za mu kore ku a wannan ƙasar yanzu hujja hujja yanzu ba hujja ne yanzu eh yanzu hujja ya kare daga hujja sai ne Allah ya sauwaki saboda haka suka ce da sannu za mu fitar da ku daga kasar mu aula ta na fi millatina ko kuma ku dawo cikin addinin ku zaɓi ɗaya in ma ku dawo ku ci gaba da bautan gunki yadda muke yi ko ku ci gaba da bautan rana ko abin da ya shafi shirka ku ringa tsafi yadda muke yi ko kuma mu kore ku a wannan ƙasar to idan ku fahimci wannan da manzanni da wa'annan suwa suka farfi eh su kafiran to a kodin shi ana da'awa Allah cikin sunansa yakan sa makiya su fi karfi kan wa musulmi to a nan ne ake samun ikon Allah wato a ga abu mamaki sai a ga na ƙasa ya samu nasara kan na sama an gane wato a kodin shi kana duba tarihin musulunci za ka ga manzanni suna yin wa'azi za ka ga abin tausayi Ka ga kafiran suna musu wulaƙanci eh la na qau kathira mimma taqul wa illa inna la naraka fi nar da'ifa wallahi ba ma fahimtar da yawa daga cikin abin da kake faɗa muna ganin ka a cikin mai rauni ne walau la raha duka da rajam da muna da ba dan yan dangin ka ba wallahi dan mutanen ka da mun jefe ka wallahi wallahi ka dan samu gasa ne ka dan ci arziki yanzu alhaji wani alhaji wani wallahi da mun gama da kai ina ba ta gane so da sai ka gama manzannin abin tausayi wa ma da rakar ta ba aka illa lazina hum araziluna fadiyar ra'ayi ba mu ga wani mai binka ba ba mu baka da mabiya sai kaskantattu masu dabi'un yan ƙauye tun kana duba tarihin akwai wanda ba suka ce man ashaddu min naquwa suka ce to wane ne yafi tsananin ƙarfi Allah ya ce shi su ba sa ganin Allah da ya halicce su ko ashaddu min quwa ashe ka duba tarihi da sunna ta annabawa kaga ko da yaushe manzanni zai ga cewa su kafiran sun fi ƙarfi amma daga baya sai Allah ya amfani da ikonsa sai a rinjayiwa sai a rinjayi su kafiran shi ne yake cewa fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangijin sai ya musu wahayi lanuhulikan zalimi cewa ku kwantar da hankali da sannu zamu halaka da wa azaliman waye zai halaka da azaliman su manzannin ko kuma Allah zai musu kaga Allah yana ga musu ku kwantar da hankalinku zamu yi muku yakin sun fi karfin ku amma muna nan insha Allah an gane to wannan yana daga cikin sunna ta Allah za ga cewa masu gaskiya sukan zama ƴan kaɗan kuma za ga an fi su ƙarfi daga baya suka ga Allah ya kawo taimako daga wajensa insha Allah za mu ci gaba eh za mu tsaya nan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk eh za mu ci gaba da